wato abin faɗa shine duk wannan cece kuce da ake yi bai kamata ba zance bai kawo akan wai abin da jirnal ya faɗa bai kamata ba wannan magana ana yin ta ne ba yi la'akari da zaman gwamnati da kuma ayyukan gwamnati da kuma abin da ya rataya a kan shugaba in yana zaman na shugabanci ba kuma idan ana maganar matsaloli a yanzu haka a najeriya na ɗaya dole a yi maganan north east don an san abubuwan da ya faru a north east an ga abubuwan da boko haram suka yi a north east sun an kashe mana north east wato kowa ya san abin da ya faru a north east kowa ya san abin da boko haram ta yi a north east an kakkashe mutane garuruwa an kokona gadoji an fafasa su hanya babu ana zama jihar borno musamman ma kuma ah, north east gaba daya zaman wahala zaman kakani kayi zama dai na wahala kuma abun ya rataya akan shugabanni to maganan shugaban kasa da ya yi akan cewa in za a yi maganan gina najeriya dole a dubi inda matsala yake na fari sa'annan a yi maganan wayan wurare. Na'am, to dakta idan har kasashen duniya sun fahimci cewa wannan yankin na buƙatar taimako har bankin duniya da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen turai suna ta kawo tallafi domin a sake ginawa me zai sa 'yan najeriya su fito suna sukar wannan bukata a to kasancewar wa'yansu 'yan najeriya nan suna fita su yi suka don son ra'ayinsu ne don son kansu ne wa'yansu suna fita don suna gani suna yankin kudu wannan matsaloli da ke faruwa arewa bai shafe su ba kashe-kashen da ake yi walhalu da ake yi duka cikin north east wannan bai shafe su ba ba su damu ba yanzu a south south din nan a lokacin da ake ta maganan abun niger delta mutane suna fafasa a bututu mutane suna wahala ana satan mai ana waye-waye ai an yi magana cewa a yi developing south south din a yi developing niger delta a ah, niger delta ba a yanzu ba ana ba su 13% eh, derivation ba me yasa gwamnati ta ba su haka don kawai don su samu kuɗi daga cikin kuɗin mai don a yi developing Niger Delta A, ah, to mu mun shiga hatsari mun shiga halin kakani kaye ya ba za a yi amfani da kuɗin gwamnati a gyara inda mutane suke wahala ba na'am to ta yaya kake gaza ɗinke wannan ɓaraka ta Najeriya a dinga kallon kowane abu a muhallinsa maimakon daina nuna bambancin shiyan da mutum ya fito ko kabilanci ko addini. ai dama shi ya kamata a zauna a tattauna abin da ya kamata a ga cewar abin da ya dami sashin kasan nan daya ya dami kasan nan gaba daya. Dr. Haruna Yarima mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na